alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bukata da tabbata Allah salatu ya ce shi bayan shi tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inan na safokin safaro bai dan bana ya boko ya boko sọfọ gúúsù ní december dé sọfọ gúúsù ní december 2015 23 sọfọr 1437 ẹ̀lámẹ̀ẹ́dì ìyìn náà ẹ̀lámẹ̀ẹ́gẹ̀ náà wọ́n sọ àgẹ́ ẹgbẹ́ ní mọ́tí ní gámi gájì àwọn ọdún gálọ̀ ìtúnmẹ̀ẹ́dì yọ wẹ̀lẹ́gà àmẹ́dì ń fọ́jẹ́ lóṣùmọ́ akó ṣe ti jí pàdé ìrìn ya ta tafi daga littafiyan المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية يا شيخ حافظ ابن أحمد الحكمي كاسنا دي باي جاري جوجيا غرغوجي با شرعي gaskiya lokaci nawa lokaci da bu bani bi da wancin malaga lokaci abin da bu ya bi shari'a kuwa ya الحمد لله رب العالمين على علائه وهو آل الحمد والنعم للملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخالق خلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم أكرم أوصب بغير هدى في أفضل الأمم والآل والصاب والأتباع قاطبة والتابعين بإيثان لناجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم وبعد وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفكر في دينه في دينه القيم وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين ما إنذار قومهم قومهم وامتن وامتن ربي على كل العباد وكل للرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم يكفيك في ذا يكفيك في ذا أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم كذا كذاك في إدة في إدة آلائه في إدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النئم وميز الله حتى في الجوارهما منها يعلم أنباء ومغتشم وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم وليس وليس غبطة في الاثنين وليس في الغبطة إلا في في اثنين هما الإثان في المال أو في العلم والحكم ومن صفات أولي الإيمان نعمتهم في العلم حتى القيء أغبط بذن أمي العلم أعلى وأحلى ما لو استمعت حسن وأعذب أنه ناطق بفم العلم غايته القصوى ورتبته الياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أقرب من يمشي على قدم العلم نور مهين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم العلم على حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجالهم من قام alhamdulillahi rabbil alamina ya ta tabbata ya tunajari ta ɓata na ala ala yi ya ni mu gwana wawa alul hamdi ya ba ɓata mace ya ci gan waya ya ci gugu wani a gan da ni mashi zai mulki ya suna da mulki na Wani wal malakuti yasna duro da gubon da kabuna al wahidi nike tana as samadi li takbata da bukata labuna buna barri yasna ji bolo bolo na al muhaimini yasna da yuko dondo na mubdiul khalqi yasna ta ta min adamin daga wanda bwana man allaman nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani an taqahum wal qat bil qalami man allaman nasa sanan la ilimi ya zangina ma la ya'lamuna yana eh, bayanan wa bil bayani bi ilimi bi ga yabe man an taqahum to ci la gaga wal qat bil qalami to ci make la kayan bil qalami ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم sun masu kan ca salatu ala al-muktar littabatu ya al-muktar zana sana ko akram zanen wacce ga mabu'usin a ci matutu bi khairi hudan bi ba wanda da alaka daga kpata a nan fi afdalil umami da alimu ne dai fa'ila gano wani wal ali wasai wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin linajimu wal ali bi zamiya nabi shi wasu abin sahabi wuji wani a cibar abin zai lami tunan kati ba tambayeni wata abin da yadda zai lami tunan bi isanin da bulogulo ni na ji mu bai kwayi nan ma la hana jimin wa ma shamsu duha tonat an fasi ma fil kauni na sami ma la hana jimin abin ke de tsanyi daga yin wa ma shamsu duha tonat igidima Nga jiki na noke latiyana wa adda anfasu hmm. a cide mai susu ya ma fil kauni ya ne fi jona min na sami min ya ne idiyar ya zano wani ba ne jan salafi a ne biya sahabi jibeni ko hmm. mai barama jiya وبعد من يريد الله العظيم به خيرا يفكه في دينه القيم wa ba su mana na mai yuridin lawo ba na ce shiga ikpa na azumi tunan wacce na biyu da zawon cinan khairan ya na khairi nan yi faki wuce ca yi fahimta fi dini da dini o musulunci alkaimi a dini a dini ya boro nan hmm. wa hasa rabbi wa وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين ما انذار قومهم وحث ربي تشي يا زاجي قدري sai ci ma wuke ya mumini kudiri ala tafakku dini e e ya tiya da wa fahimta ya dini hmm. ma in zari kaumihimi amma ji jama'a ya ji gargadi da ilimin shi وامتن ربي على كل العباد وكل للرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم كو وامتن ربي تشي متاريا على كل العباد يا وجي باتا wa kulli rusul bi tuci bayna bil ilmi gani bi ilimi fadhkur fa akbara ni'ami yana wacin ayi mana yakfi ka fi ka ula ula suratin nazalat ala nabiyyika ani suratal qalami yakfi ka yana kuke awai fi dhaka yace lamaru ce ga ilimi da falana ula suratin nazalat sura farna cihin hmm. ala nabiyyika ya nabiyyu anan muhammadu ali surat alqalam ma surat alqalam kaza ka fi iddati ala'i wa kaza ka fi iddati ala'i qaddamahu a shaga man ba na toje fe lo ni ma jinai fa biya ya lalu kuma to kaziba ne nan to ta ilmi lashi zo arrahman allama alquran khalaqa alinsan allama wul bayan ko zikiran ntuye wakadamu wa mulashi da fi suratun da suratun ni'am wa mayyaza Allah hatta fi jawarihi ma min hayu allamu min ba'in wa wa mutashimi wa mayyaza Allah ta ce mai mai ribe alalim hatta fi jawari da ta tsakanin dabba ne jabi ne ma yana min na yayi limin ya training ukperi an bagin hmm. kedda banwe ci lugwa na je da ta ki yawa muta shi na ce wani gina hmm. mana yana yana ya yi na ma yana ya yi limina ma ya yi limina eh hmm, wa zamma rabbi ta'ala jahili nabi ce ci yemi ce ce na wuce ma zabe na in ku jahili shigo a shadda zammi ebo ku na dai tsanayi na fahim adna min albahami za wuciya da tako-tako ga to daba mana daba ya ga hmm. walaisa ributatun illa fi tsnaini humal isanu fil mali aw fil gini wal hikami walaisa ributatun amma da ributatun hmm. ma'ana hadisa yana hasari illa fi tsnaini ko? Hmm. a gan so ko ya mi iri kan zan o se shagala wu zana wata na en bala iru da na guba bai dion huma mm. alisanu fil mali waji bolo bolo be dukiye ma na tsoci yawo no to afila lo to na aw fil ilmi kuma tsoci yawo ilmi wal hikam ngani be hikima jino afila boro wu zan jina mm. wa min sifati ulil imani min sifa yadda yaji be imani na na hamatuhum fil ilimi ya yi ilimi hatta alqai'a ko hmm. hatta liqa wale nu wane zafiya fi harbe mi sun yi nan a gabi bizin nihami wale ko kawai ga ga wa to zayen gbala zane yi zane nu wani ri na wani ga fi jen gbala bayan hmm. zane ta fi wani wani karatun layi igidi lozun wa leci wa annaki ba ta kiyo kasuwa wani sai ta fi da mina wu mamu ya Allah ke sai su gurin yi. ne amin da ila waji gaskiya alloci da waji alloci da alili zai da tunanin zagi diji gaskiya amma su ku mu ba na da kaji ana al ilmu wa la wa ahla ma law istamat udhunu wa azab wa rab'anu natiqun bi fami al'ilmu ilimi a alawu ga latugan wa a halawu ga mamagan mastama'at ne ne da shi tuɓu na da tuɓe wa a araba an na tekun bi fami ila e ci mai ke gaci an bi na al'ilmu ga ya tuwul kusuwa wa rotuba tuwul aliya o fas au ilayya ulil himami al'ilmu ilimi ga ya tuwul kusuwa kololuwa ya ne ga ya ilimi na mm. waru tubatu nan bai matsayi aliya'u na latuna fas'au idan ya fi da daidai wa ilimi za ya hmm. ulil himam ya daidai himmana hmm. al'ilmu ashrafu matulubin wa talibu lillahi akram man yamshi ala qadami hmm. al'ilmu ashrafu matulubin ilimin ga yana dai fara lagan yana tara wa zanen wa talibu zane mai wa ilimi za lillahi wa sakona akram man yamshi ala qadami ngai da nan wancin wace da ta ce kuma bai bilci ne hmm. al ilmu nurun mubinun yustadiu bihi hmm. alu sa'adati wal juhal fi zulami hmm. al ilmu ilimi nurun mubinun askiyo na ci bangbana yustadiu bihi da je waske duni alu sa'adati zai da mawonan waju halifu zulami jari madan ba shi konan al'ilmu ala hayatin lil ibadi kama alul jahalati amwatun bi jalimu al'ilmu ilimi ala hayatin lil ibadi ga yana latu ga rayuwa ya wuce na ko hmm. kama kemina alul jahalati amwatun bi jalimu zai fi jalici wani atu bi jalici ayi la la sam'a wala لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي سعير معترف كل بذنبه la sam'a da yi jahili na tsewo ga gaskiya lam tuwa wala aqla ake da hankali na gaji lura na bal la yubsiruna sani wato ake da to bayan wa sa'iri mu'tarifun ko mu'tarifun na sayar mutane shada jina fiyo kullum bi zambi mu bata bi sunu biyayi fajalu aslu dalalil khalqi qatibatan wa aslu shaqwati turran wa zulmihim fajalu jahilati aslu dalalil khalqi nga asali ye jiya ni ta bayni bo qatibatan bayni bo wa aslu shaqwati turran wa zulmihim nga make asali shakawa bai ne wani zalin shahan al'ilmu aslu dagun masu adatihim fala ya dullu wala ya da wuri hikami al'ilmu ilimi aslu dagun asali ba wuya ni tajo masu adatin gani bai mawayin fala ya dillu idza e nya wala yashqa idza e ma ali bai baya da wani hikam zai da ilimi a cikin da yake mana wal khawfu bil jali wal huzn tawil bi wa an al ilmi man fi yani fatasimi wal khawfu da tsoro wa da zabi jaji da su ne wal huzn at tawil razan da ma lobano jaji ke lube bi Wani an ƙuri ilmi man fiya ne amma da sun da razana ne wala kiya ba zai bi ilimi na fata su hagwa sun ilimin foji katu al Al'ilmu wallahi mai mirasun nubuwati da mai mirasu yushbihu tuba ne muhtasimi ko hmm. ga ilimi ga iya gunya na bajo la mirasu yushbihu la mirasu yushbihu adiye gunda bane biyu na tuba limu ko hmm. limun qasimi yana tuba alijanna wuri tabbata ya zana ga ganyen ya guri na ga ganyen wani ramun ji abu insha Allah bane ga ne Allah ba mu lada bane ga ci shi na Allah farta mana subhanaka allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh